متعة النساء التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ويدينون لله عز وجل بالتكية وغير ذلك من الضلال الشيء الكثير العظيم الذي يجب على المسلمين تحذير الناس منه أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة مسلمي الله تعالى ينشوى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Allah ya ce daga cikin manufofin saukar da ayoyin alkur'ani akwai bayanin duk wata aƙida gurɓatacciya wacce ta ci karo da littafin Allah duk wata aƙida da ta ci karo da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani tafarki na maɓarnata, bayyana shi ga al'umma da nuna wa al'umma wannan gurɓataccen tafarki manufa ce daga cikin manufofin saukar da ayoyin alkur'ani Allah ya ce wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin Allah ya ce muna bayanin ayoyi dan a gane muguwar hanya dan a ware tsakanin kyakkyawar hanya da muguwar hanya a ware tsakanin ingantacciyar aƙida da muguwar aƙida a ware daga addini ingantacce da kuma gurɓataccen addini Huzaifa ibn Yaman ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah Allah ya ƙara musu yadda yace kana nasu yas'aluna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anil khair yace mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da abubuwa na alkhairi wani yazo yace ya rasulullahi me zan aikata Allah ya gafarta min kaga alkhairi yake tambaya wani ya ce me zan aikata Allah ya shafe min na? me zan aikata in shiga aljanna me zan aikata in samu yaddar Allah mutane idan suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka masa tambayoyi don su isar da su zuwa ga alkhairi sai Hudayfa ibn al-Yaman yace wa kuntu as'aluhu an ni kuma sai na kasance ina tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da miyagun abubuwa da munanan abubuwa duk wani abu wanda yake sharri to ni nake fara tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan abu yace makhafata an yudrikani ni kuma ina tambayar sharri ba dan aikata ba a'a makhafata an ni. ina tsoron fada cikin sharrin ne to shi yasa duk wani abu na sharri sai in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yi mun cikakken bayani dan in guji wannan abu dan in tsira daga wannan sharri da na tambaya na sani yan uwa musulmi daga cikin manyan manyan sharri da Allah ya jarrabe mu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a kuma wannan yanki namu na arewacin Najeriya akwai bayyanar wata muguwar aƙida gurɓatacciyar aƙida waɗanda ake kiransu da suna ko aka sanin saninsu da suna 'yan shi'a waɗannan miyagun mutane masu ɗauke da wannan gurɓatacciyar aƙida Wace malaman musulunci gabanin shekaru sama da dubu sun yi wallafa-wallafa sun yi rubuce-rubuce akan waɗannan mutane kuma sun bayyana cewa duk wanda ya ƙudurce waɗannan aƙidu da suke rubuce cikin littattafan waɗannan mutane to za a lasabta shi a matsayin almurtaddu an dinillah ajmahu ala anna ta kufa. malaman musulunci suka ce yan shi'a ba musulmi bane ba su da alaka da Allah ba su da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da alaka da ahlul baiti ƙarya suke yi jingina kansu zuwa ga ahlul baiti ƙarya ne suna yaudarar jahilai suna batar da al'umma suna kiran mutane zuwa ga bata suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tsine musu albarka a cikin littattafansu tashi ka miko min littattafan nan suna tsine musu albarka a cikin littattafansu suna zagin su mun jima muna kalubalantar waɗannan mutane ajiye sa'a. mun jima muna kalubalantar waɗannan mutane muna bayyana wa al'umma cewa aƙidunsu ba su da alaƙa da ƙur'ani aƙidun 'yan shi'a ba su da alaƙa da Allah aƙidunsu ba su da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shirin da malamai suka yi da masu karantarwa game da 'yan shi'a wani shi ya ba su damar farautar matasan musulmi malamai masu karantarwa an yi shiru ba a magana akan waɗannan gurɓatattun mutane ba a tsoratar da al'umma ba a bayyana aƙidunsu da suke cikin littattafansu wannan yana daga cikin manya-manyan littattafansu a faɗin duniya shi suke kira da suna al'usulul kafi na wani malaminsu mai suna muhammad ibn yaqub al-kulaini a cikin wannan abin takaici irin waɗannan gurɓatattun aƙidu masu nisa da addini yau su suke yaɗuwa cikin matasan musulmi yau za ka ga an tare titi wai 'yan shi'a ne wai suke zanga-zanga ka ga matasa iya ganinka matakin da za su ɗauka wanda zai magance wannan barazana da yake wa zaman lafiyar al'umma muna goyon bayanta ɗari bisa ɗari ba wai saboda su ba irin tamu bace ko suna zagin sahabbai ko suna zagin Allah da manzansa ba iya wannan ne yasa sa muke cewa a yi musu kaza ko a yi musu kaza ba ko mu bayan bayansu ai akwai arna ai akwai arna a wannan kasa. amma duk wanda ya kiyaye al'amura da ƙa'idoji na zaman lafiya ai ba abin ba wanda jami'an tsaro suke biyowa har gida ai su harbe shi da bindiga ai ba wanda jami'an tsaro suke biyowa har gida su harbe shi da bindiga ko kana kasuwarka a ce jami'an tsaro sun zo har shagonka sun harbe ka haka kawai ai babu ai mun sani cewa jami'an tsaro sun ɗauki waɗannan matakai akan waɗannan mutane saboda akwai dalilai da suka tabbatar da haka haka muna goyon bayan wannan matukar waɗannan mutane za su yi ƙoƙarin haifar mana da tarzoma a wannan yanki namu na arewacin Najeriya irin abin da ya faru shekara goma sha da suka gabata a Maiduguri irin fitinar da aka yi fama da ita ta Boko Haram mutanen Muhammad Yusuf waɗanda aka yi ta fama da su suka fansama a arewacin Najeriya aka yi asarar rayuka aka yi asarar dukiyoyi aka yi asarori waɗanda ba za su irgu ba ba za su lissafu ba Allah kaɗai ya san adadin rayuka da dukiyoyi da aka yi asara akan fitinar boko haram to kaga babu yadda za a yi jami'an tsaron najeriya kuma su sake sa ido wani shi ma ya zo ya kafa mutanensa ana zanga-zanga a kan titi ana tare hanya ana cutar da al'umma ga kuma akidunsu na kafirci da shirka a cikin wannan littafin da suna usulul kafi na shi muhammad bin yaqub al-kulaini a shafi na ɗari biyu da da hamsin tara, a wannan bugu na ƙasar indiya ya yi wani babi ya ce wai babun annal arda kulla halil imam wai babi cewa duniya ta limamansu ce wai annal arda kulla halin imam sai kawo ruwaya wai ana bi abdullahi alaihi salam kala ya ce inna duniya wal akhirata lil imam wai da duniya da lahira ta limamun su ce limamun shi'a ya ha haisu ya sha yana ajiye su inda ya ga dama Wai ya yadfa'uha ila mai ya sha yana ba da duniya da lahira ga wanda ya so a shafi na 259 ga littafin karkashin kafata suna da aƙida wacce suke kira da suna aƙidatul bada shine bi ma'ana al-zuhur ba'da al-khata aw nash'atu ra'yin jadid suna cewa Allah da kansa yakan yi abu daga baya ya gane kuskure daga cikin aƙidar yan shi'a yanzu saboda Allah da malamai da masu karantarwa sun dage da bayanin aƙidun waɗannan mutane da littattafansu za su kwashe samarinmu za su ɗebe matasa a dinga cika titina ana zanga-zanga da baƙaƙen kaya ana ƙoƙarin haifar da tarzoma da ta da zaune tsaye a cikin al'umma suna faɗa da jami'an tsaro ana harbinsu da bindiga ya shafe su ya shafi wanda abin bai shafa ba da an faɗakar da al'umma waɗannan miyagun aƙidu kuna ganin za a ba wa 'yan shi'a damar yaɗuwa a arewacin najeriya har su zo har cikin kano gari irin na kano a ce yan shi'a ne suke zanga-zanga suna cika titina suna kashe titinan ka biyo a ce wai yan shi'a ne a cikin garin kano ba zariya ba ba wani ƙauye ba a birni irin kano to kaga wannan shirin malamai shi ya jawo wannan rashin karantarwa da faɗakarwa daga cikin miyagun aƙidun waɗannan mutane suna da ita wannan aƙida da na ambata suna cewa ma uzzima Allahu bi mislal bada suna cewa ma ba a taɓa girmama Allah sama da a ƙudirce cewa Allah yakan yi kuskure daga baya zo ya gyara suna da aƙidar cewa alƙur'anin da yake hannun mu izin sittin suna da aƙidar cewa wai gurɓatacce ne wai ba daidai ba ne ba maganar Allah ba ce ‘yan shi'a suna da wannan muguwar aƙida suna cewa alƙur'ani da yake mu. wai ba daidai ba ne muharraf wannan malami nasu da ake kira da suna al husaini ibn muhammad taqiyyu turi at-tabrisi littafi ya wallafa guda ya kira shi da suna faslul khitab في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب wai littafi ne wallafa ya ce zai tabbatar wa mutane cewa wannan ƙur'anin rikitacce ne ba daidai ba ne ba shi ne aka saukar wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da alƙur'ani kuma mun za mu kiyaye alƙur'ani daga ƙarin mai ƙari ko ragin mai ragi ko jirkitawar mai jirkitawa ‘yan shi'a da wannan muguwar aƙida su dinga yaɗawa cikin al'umma kuma suna nan suna yaɗuwa cikin al'umma abin da dai Allah ya rufa wa mutane asiri shine su daga cikin addininsu shine ba su da masallaci ba za a taɓa nuna ma masallaci a ce wannan na shi'a ba ne su daga cikin aƙidarsu babu gina masallaci to wannan shine abin da ya taimaka wajen karancin yaɗuwarsu da shigarsu cikin al'umma amma suna gina makarantu suna gina marakis suna gina kaza suna gina kaza sukan bi ƙauyuka suna ba da tallafi suna neman matasa su saya musu a daidaita sukan samu mata a ba su sana'a ko jari ko a saya musu ko a raba musu a tamfa suna yin irin wannan sukan samu mace a unguwa su ajiye ta zama wakiliyarsu tana tattara musu mata musamman a wannan gurbatacciyar aƙida suna da aƙida ya zo a cikin wannan littafi nasu na usulul kafi wai daga jabir kala samitu aba aba ja'far alaihi salam ƙulu madda'a ahadun minan nasi annahu jama'a alquran kullahu kama anzalahu allah illa kadhab Wa ma وما جمعه وحفظه وأنزل كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده sun ce ba wa duk wanda ya ce yana da ƙur'ani izu sittin wai ƙarya yake yi in ji aƙidar shi'a duk wanda ya ce yana da ƙur'ani izu sittin a gida ko ya haddace ko ya karanta ko yana da shi suka ce ƙarya ne suka ce ƙur'anin ma da aka saukar wa manzan Allah ya ninka wannan sau uku wannan wato ɗaya bisa uku muke da shi waɗannan arna ne malamai sun tabbatar zindiƙai ne aƙidunsu na kafirci ne ba su da alaƙa da Allah ko manzansa ko ahlul baiti amma suna nan malamai sun yi shiru an ba su dama suna yana gurɓatattun aƙidunsu cikin al'umma suna yin abin da suka ga dama cikin al'umma to wajibi ne akan malamai su ji tsoron Allah su fito su bayyana wa al'umma waɗannan miyagun aƙidu suna da aƙidu masu yawa masu munin gaske amma saboda lokaci ba za mu samu damar wato zayyana ko da wani ɓangare mai yawa daga cikinsu ba amma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mana imanin mu muna roƙon Allah ta'ala ya kare mana samarinmu da matasanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karya duk wani maƙiyin Allah da maƙiyin musulmi da musulunci Allah duk wanda yake yada wata gurɓatacciyar aƙida a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kai mana maganinsa Allah ka nuna mana ƙarshensa Allah ka karya shi Allah ka ɗaukaka sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ɗaukaka alƙur'ani Allah ka ɗaukaka addininka Allah ka ji kan mu Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna jinjina da yabo ga jami'an tsaronmu muna musu jinjina muna yabonsu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara musu hazaƙa da ƙoƙari wajen tabbatar da tsaro a wannan yanki namu na arewacin Najeriya da Najeriyan baki ɗaya. muna roƙo Allah subhanahu wataala ya riko da hannayensu Allah ya ƙara musu hazaƙa. Allah ya ba su ikon dakile duk wani abu da zai gusar da zaman lafiya a tsakanin musulmi Allah ya wanzar mana da zaman lafiya Allah ya tabbatar mana da kwanciyar hankali Allah ya mana maganin tashin hankali Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani mai ƙoƙarin haddasa fitina a cikin wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت